Idan muka duba foto na goma, za mu ga yadda Allah ya taimaki Barak ya ci nasara da Sisira. A cikin littafi mai tsarki sashin tsohon alkawali, littafin alkalawa Sura hudu aya goma zuwa ta goma sha shidda, za ku karanta wannan. Dibora ta tafi tare da Barak da kuma sojojin Isra'ila dubu goma domin su yi yaƙi da Sisira. da kuma rundunar yaƙin sarki Jabin wajen dutsen Tabor. Sisera yana tare da karusan ƙarfe ɗari tara da kuma sojojin yaƙi dubaye. Dibora ta ce ma Ka tafi, Allah ya riga ya ya baka nasara bisa ga Sisera. Barak da sojojin shi na yaƙi suka gangara daga dutsen Tabor zuwa yaƙi da Sisera da kuma Kan'aniyawa wajen kogin Kishon. Ubangiji ya fallasa Sisera da dukan sojojin shi, da dukan karusan shi ga kaifin takobi. Sisera ya fita daga cikin nashi karusa, kuma ya ruga da gudu. A lokacin nan, Barak da mutanen shi suka samu babban nasara bisa ga Kan'aniyawa.